buru wannan kwamiti da ke ƙarƙashin ofishin ministan cikin gida gama kan mabiya addinin musulunci da na kirista domin gudanar da ayyuka kafaɗa da kafaɗa da shi wannan kwamiti duka abin da mabiya ɗin za su gudanar shi a cikin ƙasa sai sun shaida mai wannan kwamiti duka a shi a cikin tsari a wani tunƙaho na cimma zaman lafiya malam abdulsamadu yahaya babban sakatare a cikin wannan kwamiti daga yamai daga yanzu su zan dukkan aikin za su aikata wanda zai ke tafiyar da al'amuran na addini su zamanto sun yi aiki tare da ita direction mai kula da al'amuran na addini sannan kuma su zamanto masu ba mu shawara cikin yadda za mu inganta aikin mu sannan mu mu zamanto masu sa ido akan abin da suke aikatawa sannan kuma tsakanin mu mu dukkan mu mu aiki ta yadda za mu kawo kwanci hankali tsakanin mu mu dukkan hanyoyin da za mu bi da irin eh, manhohi da za mu ɗauka wanda za mu tafiyar da za mu da kwanci hankali cikin addini mu a cikin kasar mu ta bangaren addini to sai muka je bayanin buskan harkar bara me kawo haka Eh, saboda eh, bara kamar da ku sani a wata matsala ce wadda kasashenmu eh, na afirka gabaɗi masu ke fama da ita saboda ka wannan abu matsala ce cikin kasar mu wani hadisi na annabi na cewa hannun da yake badawa ya yi hannun da yake amsa saboda ka kenan mai karatun addini ya kamata ce shi ya kamata ya bada ba shi kamata ya amsa ba kenan karatun addini ana iya gama shi da koyon sana'a da koyon aikin yi wannan eh, man matsala ce gare mu ya kamata a ce duka abin da za mu yi mu bi hanyoyi da suka dace da yadda za a mu kawo ƙarshen bara a cikin ƙasar mu ko bayan masanyar ra'ayoyi tsakanin mabiya addinin guda biyu duka sun gamsu da wannan manufa bismillah auzubillah bishir bismillah sunana umar tasim na kungiyar abdi ta nan mara da ya kawo ta kware tun da mun samu haske game da kungiyoyin mu na addinin musulmi inda duk za a duk abin da za mu wanda shahi aiki na addinin musulunci muna da inda mu taya mu kai takardu mu aji a ba mu shawara insha Allah assalamu alaikum sunana pastor Hashim Hayya ina wakilta kungiyar ARN Region de Maradi abinda suka faɗi ya gamsar da mu kuma ya ƙara ba mu haske na yadda ya kamata mu yi tahiya tare da wannan ministar mai kula da harkar addinai yanzu mun san aikin da suke mun san kuma abin da suke jira gare mu mu ma da abin da ya kamata mu jira gare su domin a yi tafiya tare cikin wannan aikin. Shi'aibu Mani, murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar.